ci gaba da muna darasinmu game da kuncin kabari da kuma azabar kabari da ni'imar kabari bai za ka da ka'ilin idan mai magana ya ce na hana na ra'ar mai tarkafir mu muna ganin matacce wanda a kafiri idan a na kabarar in mun ka gina kabari ne ba da yawan bayan ne guda auren mai da koyi ne Na a tala'ahu sai mu ga a wasu ne don da ba ta saba ba Wajen wani hadisi ya ce idan aka tada kayayyaki cikin wuta a cikin kabari wato kabari zai mace shi har a wasu ne na dama su koma hauzin na wani su koma dama to idan mai magana ya ce maka to ai mu in an ka turba da kayari bayan kwana biyu ko kuma bayan kwana guda mukan je mu na kabari ne sai mu ga a wazo ne lamta katalif ba ta saba wa da ya ce wa ta ta zakalu min ba ta shiga cikin kunci ba to me yasa haka nan mace wata an ka ce wani jawabu kamar sabaka an sa ita ce kamar wadda bayani ya gabata an hada min min alimul gaibi wannan yana cikin alamul gaibi wato ilimomi na gaibi ko ka buɗe ba ka iya ganin wannan macewa wato gaibi ne annabi ne ya ba da labari gaibi ne don haka ko ka buɗe ka gane ba ka iya ganin wannan macewa ita ba ka iya ganin don gaibi na kai ko ba wa min al abin nan ja'iz yana cikin abin da ka sa halal ne an ta kuna mukhtalifa ta zama ta sassafa din dama ta koma haulin amma bai za ku shifa na ya aka bude gare an ka bude ta a da Allah sai Allah ya mai shi ta ya ɗebe mata macewa yana yiwa tana nan mace amma da an bude saboda kai ba baka cikin waɗanda an ka rubuta su ga wannan dai da ka buɗe sai a maishe su daidai don karka ga komi wa rudda kullu in ila makani sai a mai da kowane abu zuwa ga bagire ne imtihanan lil ibadi don jarrabawa ga bayi la'annaha mu baqiya ba, domin da a ce a wazun nan ta tabbata ba wato mai matsewa ta dama ta saba ta koma hauni da an bar su haka na haka gani wa nanu kada ba da bannawo mu mun da shi wa adalahu mustaqima a wa-zunai suna tsaye daidai sai an ka abin nan an ka rufe shi da awa-zunai da kyau to da a ce eh, abin nan an bari ka ga wannan macewar da an kai mai sarar imani da zalika imani shahadatin da imani da wannan ya zama imanin bayyane amma imanin boye na aka so ka yi imani da shi ba na bayyane ba abinda ba ka gani ba haka shi ya sa an ka hana ma ka gani ko ka buɗe ba ka gani amma dai yana nan kamar wanda ka an haɗi amma ko ka buɗe ba ka gani bayan ƙara ƙa'ilin idan mai magana ya ce kama ƙara ba kamar wani malaman farsa masu kafaɗa. nanu na da'u da abaka mu muna azawa abin nan muna azawa za'abaku wato abin nan mai zaiba a za'abaku wato zaiba wannan da aka sa ga ga ya giya sai ta dora mirda wannan dai da yan sihiri ka sihiri da ita suna yin kuɗi cikin kasuwa eh suna yi mace zai cikin kasuwa da zai ba to da idan mai magana ya ce kama wadda falsafawa suka ce mutane abin nan masu da komi shi kayan kai ne da kai ne to da a ce kama wadda sun ka ce an muna zai ba ga matacci wa huwa asrawar ashiya ita harukan kuma ita zai ba ita ce abin da ya kowane saurin motsawa wa murukan da abin nan da shigewa bai za ji na min gaji in mun ka so gobe wa zanna azaba sai mu rike zai na alama ko alaihi kamar wanda mun ka aje ta ba mu ka ta canza ba kamar wanda take wa antum taquluna inna malaika ya'tuna ko ko musulmi cewa kuke yi ba shi ko ko musulmi cewa kuke yi innal mala'ikata ya'tun lalle mala'iku suna tabowa wa yajlisuna wa yajlisuna hada rajul su zauna da wannan mutum wato su falsafa ce suka to ai in sun ka don su nuna azabar kawari ta, suka ce wai idan an ka kawo gawa sai su roko zai ba su azabi sa to in an ta sai zaune za ta faɗi kuma za ta canza sun ka ce wai sai su dawo su iske zai ba nawa da sun ka aje ta alhali ko mala'iku kuna ku musulmi kuna cewa inna mala'ika ta ya tuna ai mala'iku na zuwa bayan an rufe gawa wa yajlisu na haɗa da su tadda wannan mutum ne zaune ya yajlisu to wanda ka tashi zaune Kai kaifa yabqa alaihi za'abu ya za a yi zai ba ta yi an ta samu ta tabbata da wani kun ji su sai an farsa su hankalinsu na suka wani shi suna so su na sun qur'ani da sunna to suka ce ba a san da kowa ba a tashi kiyama kowa ba a tafiya don san aji zai ba ga sunan wani kun sha'ali da sun ke ta haka ba su san Allah ba ba san yana iya tattai shi magana da shi shi mai da zai ba nan wani sun ka aji ta ba eh su san haka nan ba su suka bi iya ba to idan suka yi mana wannan ba bana kula ayatan mu ma sai mu ce musu kama kunna sabiqan kama da mun ka wani cewa ko hadi min al min alam al gaibi wannan ha yana cikin wato ilmomi na gaibi shi abin da ya shahi wannan azaba kabari wa alaina al iman wa tasdiq wajibi mai imani mu gaskata wa min al jaiz aidan kuma yana cikin halafa an Allah azza wa jalla ya ruddu hadha al ila makanihi yana yiwa cikin abin da ahala wanda mun ka tabbatar da Allah na iya yi Allah na iya dawowa da zaiban nan bayan an ɗauke ta an tadda mataccen nan sai ya koma doko zaiban in an ka komai zai kwanci sai shi kawo zaiba ila makani zuwa wurin nan da sun ka aje ta ba da an ta hawa da biljilu ta bayan ya canza daga zaman an ta sai zaune an yi mai tambayoyi ya gama an mai sai kwanci sai a ɗauko zai ba kuma aje ta inda sun ka aje ta abu na wanda kai ba amma su ba su lura da wannan abin da suka zo dai su karya ta nasi shi na a ƙoƙarin da suka shi dai ce nasi ya yi karya Wani naqulu aidan kuma muna cewa zuru ila hadha ar-rajul bil manami ku dibi wanga mutum ne ga nan dai mutum wanda ya kwanta ai shiga kwana yana ashiya cikin kwana zai ga zai mulki ga wasu abubuwa laukana ala hasbi ruwayati iyaha da a ce gwargwadon wanda ya gane ta haka nan za ta zanna ma ba ki bi firashi ya ala sari ai da ba zai zanna ba bisa shi hida ta yi ala sari bisa ga gado ne wa hayanan ta kunu ru'ya haqqin wata rana mutum ya kai mawarki ya ga wani abu sai mawarkin ne ya zanna gaskiya ru'ya haqqin min Allah azza wa jalla daga Allah azza wa jalla ba ta kawo kama kana ya raha bi manami sai abin ya auku kama wanda ya gane ta cikin kwana ne wani lokaci kuma ta saba na nuno minu bai hada shi mu mun imani da wannan abin wanda ya tabbata mun imani da shi wal insana idza raha bi manami ma yakra mutum ya ga abin da bai so cikin kwana ne azbahu ma mutakaddiru sai waye gari da sai yana gince da fuska iya mawarkin wani abu wanda bai so sai ya waye gari yana da gintsatsa fuska amma wai za ma ya rama ya sulu wai za ma ya sulu in ya ga abin da ka faranta mai rai azba sai ya waye gari wa ruwa mustabshirin shi kuma yana bishara kuma duka wani abu na wanda an ka kaddara kullu hadha yadullu ala anna umura ruhi duka waɗanda abubuwa sun nuna al'amuran rai laisa mina umurin mushahada ba al'amura na wanda aka gani da ido ba al'amuran rai ba al'amura na wanda aka gani da ido ba wala ta kasu umurar gaibi bil mushahadi ba a yin kiyasin al'amuran da suka shahi gaibi ba a yin kiyasin su da al'amuran da a bayyana wanda aka iya gani wala ta wala ta abin nan turaddu annususu sariha kuma ba a yin raddi da nasosi ko kuma ita al'amuran bayyane ba ta yin raddi wala ta rubu ba ta yin raddi ita annususu sahiha nasi ingantacciya lissa wa adina saboda abin na man zama nesa saboda mai nisan wa mu ga mata dilla alaihi ga abin da ta nuni gare hasu wani shahidi gwargwada abin da ake iya gani wato ba za mu iya abin da na yin raddin nasosi ba don sun saba mu abin da muka gani da ido idan nasi ya inganta ya ba da labari don ya saba mu abin da hankalin ka gani ba ka karyata shi in dai ya inganta to wannan kun ga abin da ya shahi abin da sha'anin wato azabar kabari kenan saboda haka muna roƙonka Allah ka tsare mu daga azabobin kabari Allah ka tsare mu daga azabobin kabari Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu wanga babu nan ya kare sai fasalin fil mace kubra yanzu kiyama karama ta cikin kabari kabari karama kiyama ta kiyama al-kubra kiyama wadda abba ita ce la'aukuwar lahira ita ba amma kabari kiyama amma dai tsarawa ta kubra kiyama wadda ababba hiya allati kuma biya nasu ita ce wadda mutane za su tsaye cikin ta su hito min kuburin daga wurin kiyama babba kowa zai hito daga kiyama karama wato kabar wurin don a yi tsaye da rabbil alamin gaban Allah ubangiji ta kai wa na al Ibrahim rahimahullahu mai littafi ya ba mu wata fa'ida a nan ya kauli ya ce alkiyamatu kubra kiyama babba kenan annahu naka kiyamatu subra Kina akwai kiyama amma banda ita shi ya sa ya ambaci wannan ya ce kiyamatu kubra Kina akwai kiyamatu subra wanda kiyamata kulle insanin da aini shine kiyama kowane mutum da kai ne duk wanda ya mutu kiyama ta ta tsaye shi wa inna kulle insanin lahu kiyamatu lalle kowane mutum na da kiyama yana da tashin duniya ta ce famon mata duk wanda ya mutu amma kiyamatu kiyama ta ta tsaye duk wanda ya mutu shi duniya ta ta tsaye shi hmm. to wannan wagga mutuwan mutum kiyama ta yi ta tsayi karamar kiyama ta wa eh karama ce babba ita ce wadda kowa da kowa zai taho a haɗu gaban Allah ranar kiyama da a haɗu waje ɗaya wannan ita ce kiyama babba amma wagga mutum ya mutu shi ɗai wannan kiyama ce amma karama ku lura da kyau kowa ya yi kokari ya yi abin da ya kamata shi mai kyau kamin duniya yi ta tashi kon mutu duniya yi ta tashi ko mutu kiyama yi ta tsaye kwaman mata kama kiyama ta duk wanda ya mutu kiyama ce ta tsaye saboda haka a yi kokari a yi aiki mai kyau kamin tashin duniya na kowa da kowa to kowane mutum na da tashin duniya na shi shi ɗai Allah ya gafarta mana wa sakata mu'allif mai littafi ya yi shiru bai yi magana kan waɗannan abubuwa ba rahimahullah an da sa'a wato bai yi magana ba akan sharuɗin tashin duniya bai yi magana a kansu ba falam ya kura bai ambaci alamomin tashin duniya ba li'annal mu'allifa inna ma yuridu an yatakallama an al-qiyam al-akhir dan shi mai littafi dama abin da ya kaso yana so shi magana ne ga tashin kiyama shi wancan tashin kiyama shi na ya kaso ya yi magana da abin nan a kai ne wa ma a sharaɗin sa'ati illa majarradu alamati sharuɗan kiyama ko ba kiyama ba ne alamomi na kawai alama ce ta tsayuwar kiyama wa'annan alamomi da aka ce an kaggan su duniya ta kusa tashi wannan alamomi na kawai wa abin nan wa in zaratun kuma gargadi na likurbi kiyama sa'a ga ta tashin kiyama wato abin nan tashin kiyama akwai abubuwan da in an ka gane su to tashin kiyama ya yi kusa kamar yara na baya su dora bacin na gabansu ya ce fantazir sa'a idan kuka ga wannan fantazir sa'a to da kaga irin wannan kiyama ta yi kusa sai ka yi ta kokari yi ta sallah da yawa ka yi ta azumi da yawa ka yi ta sadaka da yawa ka yi ta haji da yawa ka yi ta zikiri da yawa domin ko gobe ko gobe tana iya tashi hmm. yaƙe-yaƙe da tashin hankali in sun ka yawa cikin duniya alamar tashin kiyama ne da ka ga sun ware yawa to duniya ta kusa tashi kusa hadisi ya ce kiyama ba ta tsayuwa a taya murar rajilu sai mutum ya biyo da kabarin wani mutum ko ya ta marrago alaihi ya yi da bisa gare shi ko ya kula ya laita ni kuntu makana sahiba hadar kawo ya dole ce a kai tuna dore a ce ni na a wurin mutumin da mai kabarin kun ga hitina ce ta yi wato alama ce ta tashin kiyama to kun ga wannan alama ita ma kun ga ta bayyana yanzu ko ina in ka saurara ko ina duniya ya ci ka kai ana yi ko ina jin ka kai ana ta yaƙi yaƙi babu inda kaka jin shiru ko ina yaƙi haka ji an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza shi na kaka ta ji an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza shi na kaka ta ji labari ne banda shi babu wani abu da kake ji to wannan kun ga alamar tashin kiyama na da jin irin wa'annan suna bayyana sai ka kama sallah da yawa don ta yi kuka tashi ta gaba ɗaya ke hmm. to akwai alamomi da yawa na tashin kiyama wanda zalunci shi ka kawo duk wa'annan abubuwa duk hikintunan gara kuka ji ana ta magana tashin kiyama zalunci shi ka sa shataho don wani an ka zalunce bai hankuri sai ya tadda ita ya an ka zalunce shi to zalunci shi ka kawo ire-iren waɗannan abubuwa to wannan ta tashin kyama na jama'a na gaba ɗai amma na mutum guda guda shi kan karama eh, tashin kyama ta amma babban shi ne radda kowa da kowa zai tsayu gaban Allah su ta alamomin nan yanzu gargadi ne liqurbi qiyam sa'a dan nuna qiyam sa'a sai qiyama ta yi kusa li yas'id da hama yas'id dan mai tanadi shi tanadi wanda da ya ga irin wannan yana iyawa sai ya kama sallah da yawa ya azumi da yawa ya yi sadaka da yawa ya hajji da yawa ya yi zikiri da yawa ya yi imani da yawa li yas'id da man yas'id da hama yas'id dan mai yi mata tanadi sai shi tanadi duk wanda ka tanadin sai ya shirya wa ba da ahlil ilimi tashin malamai masu ilimi na alladhina kowa inda sun ka rubuta a ka'idi ga sun ka rubutu ga na akida zakaru a da sa'ati wa na sun ambace alamomin tashin kiyama nan kamin su ambaci kiyama sai sun ka ambaci alamomin ta tukuna wani haqiqatu anna la ta'alluqa laha bil iman bil yawmil akhir ga hakika su alamomin tashin kiyama ba su da alaka da imani da ranar lahira su daban suke sha'anin imani da ranar lahira daban wa in kana hiya min al-umuri al-ghaibiyya ko da yake al'amuran alamomin tashin kiyama su ma suna cikin al'amura na gaibi allati ashara Allahu ilaiha bil Qur'an wa inda Allah ya ishara gare ta wato cikin Qur'ani wa fasala annabi sallallahu alaihi wa sallam fi sunnah annabi yi tafsilin ta wato bayani ga abin da shi sunnah saboda kun ga ba su da alaka alama tashin kiyama ba ta da alama da kiyama su alamomi na sun kauce sai kiyama ta taho illa dai abin da ya sa aka ambata su don da an gane su to ai shiri kiyama na kusa to sharuɗan kiyama waɗanda an ka faɗa waɗanda annabi ya faɗa suna da yawa kuma mai yawa duk an gane su akwai wa'anda ba a gani ba su kora da sun ka tsaye duniya ta wace ke idan rana ta hito daga yamma da ta yi da marece na kasa salihu za ta bayyana shi ke na wannan da za sun ka bayyana a cikin lahira ake hmm, su ne manya-manya alamomi da ka gani su an shigo lahira da an shigo lahira kuma lahira da babu shakka duka mu sai mun taita to a yi kokari a gyara ayyuka a ban minahici a ban karya a ban zalunci mutum da kaya ne a yi kokari a bara mai kari a hanshi inda talaka ne zai yi zalunci ya rika kwace kayan mutane Allah ba zai halaka kasa ba kuma babu wata ya da za ta hau cikin kasa sai dai shi talakan nan mai wannan ana kalli mai ƙawa don gobe kai ko nan ta ga tsaya nan za ta tsaya dan idan talaka ya zalunce ka in ka san inda kaka kai amma kure shi an so ma kana yin ba amma idan shugabanni suka zalunce ka ina za ka to da haka na su shi ka cutar jama'a zaluncin shi ka sa duniya ta tashi shi ne alamomin tashin duniya amma zaluncin talaka matsala ta sauki gare ta dan yanzu talaka ya anshe ma gona ka ce ban gona ta yi ce ban basuwa duk wanda za ka faɗa mace ka faɗa sai ka je ka faɗa ma alkali sai alkali ya tawo ce faɗa mai wanda ka faɗa eh faɗa mai ka ce ka anshe min gona duk wanda na faɗa mai faɗa faɗa mai wanda ka faɗa to in talaka na dan uwa ne ba ga yace ya haɗa mai yace na an shigo na laka wannan haka wannan saboda kun ga abin da ya shahi talaka shi ana iya magani ne amma abin da ya shahi manya shi ya dauya magani hmm. to shi na in yayi yawa sai Allah ya birke ta kasa ko ya kawo hitintinnu har su su kasa inda za su sa kansu in na su yayi yawa da Allah ya kare mu daga zalunci shugabanni Allah ya kare mu daga zalunci shugabanni Allah ya samu yi ƙarshe mai kyau nan za mu kwana insha Allah to daga sharho aqida sai sharho sunna idan ba kuma ce ba cikin wannan shiri na sunna muna cikin bayanin sa yi tsakanin safa da marwa wannan muka roko ga Allah biya bi asma'i na husna ya azaita a yi tsakanin safa da mara kuma sa'ayin da adda yawa ba musa san kace ba wa bil hadisi anwa min al-ilmi cikin wannan hadisi da muka ambata akwai nau'i nau'i daban-daban na ilimi min ha daga cikin nau'o'in ilimi anna ada a fardil hajji laysa al fard da annabi ya bada sanawa yace annabi zai yi hajji. ya shekara tara bai taimaka ba wannan ya nuna farilla hajji ba da gaggawa take ba Allah ya wajarta maka hajji ba dole ne sai ka tai bana ba kana iya zuwa bari sai dai abin da yasa an kace kai gaggawa saboda yana yiwa kamar da hadisi ya ce wanda ya ce kai gaggawa ce yana yiwa a kai bari ne ba ka da lahiya ga kuɗin ka amma ba ka da lahiya yana yi wa ba batsin ba ka da kuɗin wata dillu rahila yana yi wa ba batsin ga ka da lahiya ga ka da kuɗin amma hanyar da za a bi ba ta biyuwa fitina ta yi yawa cikin ta to da haka an ka ce da zaran an ka ce mutum ya samu sarari to shi kokari shi amma dai ba dole na wai sai ya tafi yanzu yanzu ba ba dole ba ne waya juzu ta aqiruhu ya halitta shi jinkiri ya yi jinkiri nai ya halitta ya jinkirta shi shi aikin nashi na abin nan na hajjin nashi bayan ya samu sararin tahiya an awole sanatar wujudu daga shekara ta farko wadda ta waje ba don kusan yanzu hajji bai waje ba ga kowa ba cikin sai ya samu abin tahiya to yana yiwa ka samu abin tahiya bana to hajji bai zama dole na bana sai ka yi shi ba shi hadisi ya nuna a wani sanatar wujubi shekarar da farkon shekarar da ya wata. waje na farda hajji na zala sanata 50 min al hijira. don fardal hajji ta sauka ga annabi hijira na da shekara biyar Allah ya wajabta aikin hajji amma wa akarahu nabi sallallahu alaihi wasallam ila sanati al-ashirati amma sai annabi ya ta bai taho ba sai shekara ta al'ashira wato shekara ta goma bila uzurin kun babu uzurin da ya hana mai zuwa bai da wani uzuri wanda ya hana mai ta Kin zuwa da yana idan shi nuna mana ya halitta a jinkirta sai ya ki zuwa ɗaya ya zama ne sai da ya shekara hudu bai ta ba ah, fa innahu kharaja sanata sar'in qadiyal al'amura ya rufe shekara ta bakwai ba haji ya ya wajaba shekara ta biyar to shekara ta bakwai annabi ya haita zuwa makka qadiyal al'amura don ya ranka umra ce da an ka kare sun kana mai shiga makka wa karaja li ya makka kuma ya haita yace makka yace makka da yaki sanata 80 shekara ta takwas duka bai tsaya ya aikin hajji ba wa ba sa ababakar lai hujja bin nasi sanata 90 shekara ta tara ya aika abubakar ya yi hajji tare da mutane shekara ta tara annabi ya aika abubakar ya yi amirar hajji ga wannan shekara sun makara da bin bi nafsihi a sanatul ashir sannan annabi da kai ne ya yi ta shekara ta goma ma da hajji kabla duk da ku yana yi wa ya hajji gabaninta amma kuma ya kita ya sai da ya shekara biyar sannan ya tafi wa hada qawlu shafi wanga shi an magana shafi dan haka shafi wannan duk magana ta imamu shafi ta shi na ya kawo wannan lissafi ya ce kenan ba dole na da zaran ka samu abin ya a ce dole wannan shekara sai ka tafi ba don waɗanga dalilai da ya faɗi na kintahiya annabi kuma babu uzurin da ya hana mai ya. wa bi abin nan ya alaihi salamu bi tafa dalilin kuma da annabi ya tafi wajen sa'ayi ya fara da tafa, shi ma wannan dalili ne ala annal mabda'a da tadhkiri cewa abin da an ka fara da shi ga ambato tun da qur'ani cewa inda tafa wal marwata to ba an yi kuna yakuna mabdu'an bihi fi'lan duk da an ka faɗi ga waɗi shi an kawara waɗi to ya zama wajibi ga aiki kawara aikata shi wanda shi an kawara faɗi da baki to yin an kato wajen aikatawa to a fara aikata shi wa ya hatajji bihi man aujaba tartiba filo wudu wanda sun ka wajarta jerawa ga alwala sai yi hujja da wannan alama na ta kabe da qur'ani ga abin da qur'ani yayi magana gare shi ban sa wubi ruusi kun wa rajula kun ila ka'bayn har zai zuwa karshe wa bi dalilin cikin wannan akwai dalili ala annahu in bada abil marwa kana zalika shardu gairu gairu masu bilawi idan mutum ya tai ayi sai ya faro da marwa bai faro da safa ba to in ya kawo ta ba kan ya ce ɗaya ya ce banga Eh ya faro daga marwa in ya tausa ba ya ce banza eh, bai bai komi ba kai ce ɗaya ya eh, gairu masu bi lau ba a kiran yawa da shi sai dai ya fara inda Allah ya ce a fara inda saba in ya fara daga saba in ya ce marwa ya ce ɗaya amma in ya faro da marwa in ya kawo saba ya ce banza kai ya yaki da ya da shi don dole sai ka yi abin da an ka saka sannan aka kasa. wa bi dalilin ala wujubi tsawabi bai saba wal mara kuma cikin wannan akwai dalili wanda ya nuna wajibi na mutum ya tsawabi tsakanin saba da mara kun san abin da tsawabi zuwa da dawowa shi na aka yi ga dakin kaba an kace mai tsawabi shi ma zuwa da dawowa ga saba ana ce mai tsawabi kamar ya jibu tsawabi bil baiti kamar wanda ya waje ba a yi dawabi ga ɗakin ka'aba haka ya waje ba a yi dawabi ga safa da marwa wa sunna an yi da safa wato abin a sunna in mutum ya ce kamin ya fara shi ya rusa dutsen safa shi a sunna an yi da safa kadara kamata rajulin misalin tsawon mutum guda wato ya hau saman safa misalin tsawon mutum guda idan mutum guda tsawo ne na kai wajen cirangatu shi hau sama har ya tsakani ne da ƙasa ya kai da nan zuwa wajen shi aka ce masunna wannan gunga bayani ne na da mai littafi kai don lokacin akwai lucin amma yanzu an gyara wurin duka an gyaggyara komi da komi yanzu saboda haka dukin ma wanda ya rage saboda wanda suka kunga an sa gilas wanda duci bai fashe shi ko kara kai da duci bai fashe ba kuma yan sanda na nan wake da shi balle ka hau kai kai dan karin hali ka sai ka hau dutsen an gundun dukin da ya rage saboda kunga duk inda ake dan tattakawa a hau inda addarahi sai sun ka cike da kankare domin lokacin da muka fara zuwa aikin hajji a hawa na za ka hau wasu su taima suna ta hawan duki har suna faɗuwa to amma kun ga daga sannan ba a koyi wani nisa ba shekarar da aka yi jiha kabi kun ga yanzu sun cike wurin sai dai can bisa dukin can ɗaya na sun karaga dutsen marwa ba a bar duci mai tudu haka ba amma akwai dutse tsakiyar marwa an zuba mai kwalta in kana son hawa ne, shi ka haushi ba a faduwa don ducin ɗaya amma tsadai da yake da wuri babu wani tudu da gari amma dai ducin na ba a rufe shi ba amma safa ducin na ga yanin kowane sai ka da kan don haka sun kasa abin rihi sun kare shi eh wata suka je a da eh, ta ne ya ce hatta ya tara a lau albaita yan mutum ya hawa dutsensa gaba har sai ya kai daidai da inda iya riba yana cin kankawa to duka kun ga wannan wato duk yana nan duk da dai an an sa an yi kankare bisa ga zuciya amma dai har yanzu yana nan da ka hau kana cin ba kuma sosai kaka cin kanta su yi wata katanga da sun karye ta ba yanzu dai ana cin ba. wayan shi ta yanzu da minista ba to da ya gama ɗauka harama da addu'a ta yi kai ya ka bisa safa ya rika tahiya sannu sannu hatta yanzu da mina safa har ya ji jido daga dukkan safa wa ya sahabi baɗin wadi in ya kai baɗin wadi inda abin na na galagala ɗin nan ɗayan haki sai ya ɗan sheka ila an yi karuba mina marwa har sai in ya matso kusa da marwa wato ya matso kusa ga tudun da aka takawa zuwa marwa shi ma yanzu sai dai ka dibi alama don babu wani tudu duk sun cike shi saboda cutuwar da mutane ka yi wurin sai dai wannan alama da sun kasa ga wurin shekawa ga wurin tsayawa wanda an ka saba da shi a sheka a tsaya duk wannan sun sa alama to da mutum ya taso marwa sai shi sai ya ci gaba da tahiya hatta ya tsada har ya hau saman marwa kadara kamata rajula shi ma misalin tsawon mutum guda kamar wanda ya hau bisa saba kala ibn umar asayu min dari bani abadi wato ɗan gudun da mutum zai yi daga gidajen banu abad ila zuqaqi ibn abi husayn zuwa ga hanyar nan ta gidan abi husayn to nan ne ake ɗan shekawa walau ibtada walau ibtada at-tawafa min as-safa da mutum ya fara dawafi daga safa ilal marwa zuwa marwa walam yarka alayyama. daga safa amma bai hau safa ba da ya kawo inda tudun nan da za a taka a hausa ba sai ya kai hawa ya dai kun ga ya kawo inda safa amma bai hau dutsen ba sai ya yi kwana ɗaya ya ɗauki harama sai ya ci gaba ya kai ga marwa daga inda ake tattaka tudun na a hau marwa da na shi bai hau ba sai yi kwana ya dawo wato har ya gama falashe a alaihi ba wani lahi da aka ya ya ta inda ta ba hawa abba ba abinda ya kuce mai falala ta kuce mai amma ba wani lahi da aiki ne ya yi walau raka sa'aya wa mashabai bai na da mutum ya ki gudun da an kace shi sai ya ƙi gudu ya yi tahiya to in gudun nan da ya yi tahiya to shi ma abin na bayyana tsakaninsu to shi ma ba izo. shi ma ya halitta mm. idan ka te ka yi tahiya ka kakki gudu shi ma ya halitta ruwaya an ابن umar an رويته daga ابن umar annahu كان يمشي بين سبوان wal شي shi عمر umar ya kasance yana yin tahiya tsakanin safa da marwa bayna sabawa wal marwati wakila da sai an kace mai ala malam nan gudu akai amma kai ka ki gudu kana ta ya sanu sanu wa qala sai la in sa'aitu idan na shiƙa laƙadar aiki rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya sa lalle na gama ga Allah ya shiƙa wala in mashaitu kuma lalle in ni hiya ta sannu sannu laƙadar aiki rasulallah sallallahu alaihi wasallam yamshi hakika na gama ga Allah ya tawo wani karo ya ta ya aiki shekawa wa ana shekon kabirin ni kuma dattijo nake babba na tsuwa da shi da haka na ga abubuwan gabi manzo Allah ya yi na ga gasar da ya yi ya sheka ya yi kuma sadda na gasar da ya taya. yi eh, don haka eh, ka dibi abin da duk yi wa idan ji kana ganin wannan karatu ko eh umarnin kara shi karatu in kai ne kullun kullum kana samun sauki eh a wanda bai yi karatu ba idan ya gaba ka sheka ba sai ka ga mutane na ta eh, abin na nuni ne ya sheka ya sheka wani eh, da ya shi ya sa ya ka abin da ya sani ke eh amma shi na shi karatu in dai kana yi ne in dai kana yi ne kullum cikin sauki kake kullum cikin sauki kake hmm. ta to madalla Allah ya sa a koma wa bil hadisa dalilin cikin hadisa na akwai dalili ala annahu yajuzu lil muhdi ya halitta ga wanda ya hadaya an ya kula min lahami hadayi ya halitta ya ci daga nama hadaya ta duk wanda ya hadaya ya halitta ya ci daga nama hadaya ta don kun san an kawo ma mata annabi nama aka ce musu na hadaya su sannan ya gabata annabi ya ba da umarni guda dabbobin nan da ya yanke da kai yi. raƙuman nan guda 63 ya ce kowace a ɗebo wani abu na namanta a hada a dawa ya halitta ce mm, ya halitta ce mm, dukkan sai da ya kowace wato abin na bayyewa yanzu saboda inda aka yanke dabbobin nan to in ka ce za kana can ran nan can za a yi ne Hmm. in ka ce canza kana ran nan sai barci hmm. saboda yanzu mutane sun yawa can dori mutane ba su da yawa kowa na iya tona wani ɗan shi yanki rago na yake abin to yanzu inda kaka zaton a yankin nan duk gidaje na na wasu saboda haka sai can wani wuri da an ka keɓe kowa dole sai can zai kowane mutum dole sai ya ta can sannan shi to shi na kawai awaya abin yanzu na kaɗibi na makaci ran nan ka shi na awaya ce amma kun ga abin nan kangun nan da a amintattu wayanda ka sai da hadaya su idan ka sayi gare su suna baka naman ka amma ba da ka sayi ba ba da aka yanke a bar da aka yanke kan ina kai ina zuwa wannan wuri tun da dori hanya ta saiti ta zuci, guda aka bi sai a kai yanzu hanya ta ana iya in mutum zai na makka da mota ni kaina na taɓa tasowa daga makka daga abin na muzdalifa muka taso daga muzdalifa direba na ya taso ni kaɗai ne ciki da gani sai iyali ya taso daga muzdalifa za mu zo jamara eh sai da muka kawo inda jamara babu hanya ƙaramin mota ba ta wucewa sai babba ni kuma ƙaramin mota ta gare ni ya koma can ya ɗauki hanya ya koma sai da ya te arba ba ma mazari ba sai da ya ti arba sannan ya ɗauko ta hanya sai da mun ka kawo kusa ga jamra kuma an tare hanya ya koma sai da ya ti arba kuma ya ɗauko ta hanya sannan ya biyo ya gato cikin gidajensu ya biyo kwarkwada inda sai 'yan gida sun kasanta sannan ya kawo na bakin jamra da ya fakin mota guda na iski wanda ya san wannan hanya eh, mota guda na iski wurin ɗan ƙasa na nan sannan ya baki ya ce to alhaji ku shiga ku je wa ku fito eh? a su jinga a ta sun kashe kaga jinga ba kusa sai sun kashe kaga jinga <laughs> ka ji abin da wara eh, ai wannan abin da sai sun kashe kaga jinga hmm. to kun gani yanzu irin wanga abu yaya za a yi kai shi ɗaya rana shi ma in ba da yake ka ɗauki motar taka ta kanka ba kaka za a yi a yakan sai don ka ɗauke ta kuma shi ne ɗan ƙasa sai da ka ta yi ma'asasa ka ce a baka wanda ya sa hanya sannan a yi majin gan mota a yi majin ga sanin hanya a haɗa ma a ce kuɗi gaza za ka yi <laughs> to shi yasa abin na da wahala ta hiyar wahala gare ta yanzu e ba irin da na da kayan ka kuka a kai jinkirin ka kawai yan jakin ka bai da saurin ya, shi daina. na amma yanzu kwanoni sun yawa a sai ka biya kuɗi mota ba ta tashi sai ka ba da kuɗi ko ɗari ba a ba a rangwame sai ka biya kuɗi ka ba da kuɗi an kida ya sun cika sana ba ka direba da mota to mutum nawa na ma wanda ka yi ɗaukar mota hakan bayan ka ɗauki mota sai ka aika ambassador ofis jidda an baka satika wadda za a sana duk ma'aikacin da ya gane ka sai ya gaishe kuɗin kuci Hmm. sai an ce ambassador ya ba da sitika an buga ta gaban mota hmm. duk inda ka tsaye da sun ga ka sai su baka hanya ko sun rai hanya in dai wanda ya sa hanya ko sun rai hanya ya to shi ana bude mai don na inda an ka gaya sa gaba a yi masu a wurin gashi da nan sun ba da ciya sun yadda ya wuce ko ko ka ɗauki mota in babu wannan stika ba ka shiga koya sai dai ka bi hanyar da kowa ka bi amma in kana da ita to duk ko ina shiga aka to ko ita in ba alhorma ba ko samun ta ma kana yi ma ba da alhorma ba ko musa na na muke samun ta ko wanda ka ba mu ita sunan ɗaya na ka ji bai san ba mu sanya ba aika a ɗaya muka yi mun aika sai ya bayar bisa ga wanda an ka saba shi ya san mu ma mu sai to irin waɗannan abubuwa suna da wahala don haka dole in ka ce sai ka ce banki sai ka je ka shiga mota abinda dai ka kokari sun yi maka alkawari za su yanke maka ran to yi kokari dai kai ko ka gama ga aiki tun da annabi ya sa aliyu ya yanke mai wasu don haka ana wakilta wakili ga annabi na ya wakilta wakili aliyu ya wakilta saboda kai ma ka wakilta wakili to ta yi wakilan kashi ma wani aiki kai kuce kai wancan in kana so ba ba dai ranar ba sai ka to da takardar nan da sun ka baka ka sai so ma ragon sai ka ba su ka faɗa musu abin da aka so in nisfu kake so in rubu kake so sai ka wani sai a bincike a kawo ma ya ga ta ya ga yan kasashen duniya an kai da shi ba an la'aci ne ba saboda ka ba a ne gashin da ya lalace hmm. gasashe za ka kawo ma ai da sun yanki akwai na'urorin da suka tashi ya gasu gashin da bai komi don waje an kai da shi ba dai akwai san hannun najeriya ana kawowa ba ma'ana ta kawo mana shi na haka kyauta to najeriya yanzu mai arziki ta yanzu niger a shi na wannan wanda aka yi niger ana ba mutane kyauta da kasashen da yan gudun hijira sun ka taru duk ana kai musu don taimakawa Allah ya gafarta mana to ala ta halin dai wato ya halitta mutum ya ci naman layya naman hadaya ta ya halitta idan ya ci naman hadaya ta yi wato bai yi laifi ba an ya kula min lahami hadihi eh, eh, idza kana tadawa inna tadawina wajawaza jama'atul limutamatti'i wal na an ya kula min lahami hadihi jama'a da yawa sun halitta cewa mai tamattu'i ya halitta mai tamattu'i da mai kirani su ci nama hadaya su duk da ko na wajibi na aka ce dan mi wahata jibi hadisi jabirin sun kai hujja da hadisin nan na jabiru wa mallam ya yajawuz kala wanda ko yace ba halal na ba da aka tambayi cewa yayi kana nabi sallallahu alaihi wasallam mufrida annabi ifradi yayi wayanda sun ka ce ya halitta cewa sun kai annabi kirani yayi wanda sun ka ce ya halitta wasu cewa sun kai annabi ta matu'i ya yi tun da duk an ruwaito dai mun karanta da ku cikin karatun to wanda sun ka ce bai halitta ba cewa sun kai ifradi na yi tun da ko ifradi na yi ifradi bai da hada don haka ta ta dauki ita yi ta ganin dama ta abin da suka faɗa suka ce wa kana hada yi wuce a hada sai ta zama ta dawo ne wa man kala kana qarinan aw mutamati'an an sun kace kirani yayi ko tamattu yi ajaba su ko sun bada ansa bi annal farda alaihi wato abin nan farilla gare shi kana subu abadanatin wato yi kashi guda cikin bakwai na rafa masu addola gare shi wa kana fada da tadawa saura tadawoyi na fa asala kulluhu min hasati tadawoyi kenan abin da ya ci duka ya tabbata ga abin nan ita rabon ta tsawuri wato na nafila dole wajibi ba cikin na wajibi ba wakila an ce bi nari sallallahu alaihi wasallam salatan wa na bi bihi da annabi ya sa ya soke raƙuma sittin da uku da hannu ne inna sunnatan kana abin da kana a ama izin salatan wa sittina abinda a sunna wannan shekara a yanke mutum shi hada da abin nan talatin rakumi talatin da abin nan salasa wasu na sittin da uku liyakuna da kulli sanatin badanatin don kowace shekara ta rayuwar mutum ya mata hadaya da rakuma ba tun da shi kun san shekara ta sittin da uku ya yanke rakumi sittin da uku kowace shekara ya mata hadaya rakumi guda mm-hmm. eh, abinda wasu sun faɗa nan kamar da kwa gani kenan أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أنبأنا زاهر بن أحمد أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة أنا أبي رضي الله عنه أنه قال قلت لعائشة ناتي مع عائشة من جي عروة زوج النبي ما تاع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يوم إذا حديث السنيني لو كنت نيمة تنبأ ina yaro ɗan ƙarami haka mai ƙananan shekaru hadithu sunni mai ƙananan shekaru Ni ce mata ara aiki ƙaunar lahi ta baraka wa ta'ala ki bani labari ke ga magana gata Allah da ya ce inna sawa wal marwata min sha'air Allah lalle ba da marwa suna cikin alamomin shari'a Allah wa manajar ta wanda ya haji dakin Kaaba a wata mara ko yayi umra bala jana'a alai an ya dawa ba mai ma babu lahi gare ya dawa bi gare su yace bala jana'a babu lahi ni ke gani wato uwa ta yi tare ta aisha domin shi ɗan gidan wangana a ɗan gidan Asama'u na Asama'u da ita da aisha ubansu guda suna ne abubakar to uwa ta ta aika wasan baya yace ke ga magana gada Allah ya ce fala junaha alai an ya dauka bihima wa ma ara ala ahadin shay'an ni ina ganin babu mutum guda bai yi laifi ko guda ba Allah ya dawo bihima in yake yin dawabi in ya to ya yake hajji yake yin sa'i tun da Allah ya ce fala junaha alayya an yadda wasu eh amma dai kun ji ya ce ina da ƙananan shekaru lokacin na ce ina ganin mutum bai yi tsawabi bai sa sa'ayi bai da rai eh kala Aisha sai Aisha ta ce kalla ba haka nan na laukana laukana kamata kulu da ayat ta kasance kamar wadda kaka faɗi to kanat da haka za ta kasance ta ce fala junaha alaihi Allah ya ba bai da ta sa Allah ta ce da babu laihi gare Allah ya ba mai in ya ƙi bi gare shi yanzu ko ta ta in ya bi bai da laihi amma inda kana tana mini ba dole bane da ta ta kan in ya ƙi tsawabi bai da laihi innama unzila hadhihi al-aya dama an saukar da wannan aya bil ansar game da ansaru mutanen Madina kanu yi hallu na limanat sukan ɗaukaka murya da harama ga dutsen manat wa kanan manatu hazuwa kudede wannan gunki na manatu daidai da kudede yake wa kanu ya juna, to yanzu sun musulunta su mutanen makka a madina yanzu sun musulunta wa kanu ya juna sai sun kadan suna ganin laihina an ya duhu baina safa wal marwa su yi dawabi tsakanin saba da marwa inda suka harama nan lokacin jahiliya suka ga lalle bai yi ba laihina to wannan ma ja alaihi salam sadda musulunci ya zo sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika sai sun kawo annabi tambaya shin wurin nan da muka dawabi lokacin jahiliya yanzu ana yi don son suka su kauce ma gunki da gunki a wurin da shi na aka harama yanzu an ɗebe gunkin to amma har yanzu dai ai wurin wurin na ba wani wuri na shi shi na sun kace ba su yadda ba su gaskiya ba su ba su da wata. to sai sun kawo manzo Allah tambaya sallallahu alaihi sallam an zalik wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala inna sabal mar'ata mal wal mar'ata min sha'airillah sai Allah ya saukar da wannan aya ce ya fala jinaha alayhi laihin da suka gani eh an yi dawa biyu na Allah ya ce babu shi su suna ganin tun da dai ga jahiliya ana dawabi ga gunki wurin manata to yanzu ko da yake an doke shi wurin nan bai halitta a yi bauta ciki hmm, to sai Allah ya ce babu laihi kun san wani ya taba zuwa wani annabi sallallahu alaihi wasallam zai je wani wuri ya yanke ya soke raƙuma ta ya yi sadaka sai annabi ya tambayi a wurin akwai wani idi na jahiliya da an kai a da ya ce a akwai wani gunki da an kai a lokacin jahiliya a da na wurin ya ce a sai annabi ya ce fa da min to kun ga zahiri ne in akwai ba a yi ba a yi ba da wurin to shi na son kadi ba nan wanga wurin to ai an yi idi wurin akwai idi cikin idin jahiliya na aka taruwa ana ta harkokin kafirci da to ashe yanzu ba a addini na sai Allah ya ce a wanga wuri ana yi ana yi babu laifi sai ku an tambi Abdulkadir Jelani aka ce ala gafata malam suka ce su mutane suke dan kadiriya ganga suka kidawa suna rawa suna bauta masallaci to idan sun ka tuba an ka bar wannan abin ana sallah masallacin nan ya ce ba a yi sai an buge masallacin an kai ƙasa an tusuwa an tawo an sare ƙasan nan da kuka rawa kuna kiɗi bisa gare ta an kwashe ta an kai daji sannan a kawo wata sai ya hujja da hadisin gada an kawo annabi tambaya ya ce ba a yi ya ce don haka duk masallacin da mushrikai ka shirka in sun ka tuwo ba a sallah wurin Ɗan kadiriya na kai mai tambaya eh shi kun san ba ɗan kadiriya na shi abu kadiri eh ai da ma ita ƙarya ba ta tabbata sai an janye na ta ga mutumin kwarai lokacin nan babu wata ɗariƙa daga ka tasiri abu kadiri na duk iraki ba a dariƙar da tasiri saboda haka da yan mutu ana so ta yi tasiri sai an ce ita yi ta ji dalili ba kadiri a kai hmm, an kace ita yake ai ma shi ya shugabanta e eh, almajirai abbaida. almajirai abbaida masu kare shi masu rubutawa su rubuta tarihin malaminsu shi yasa sai an ga jingina mai ka gaba ɗaya to wannan hadisin shi na abdulkadir ya hujja da shi cewa duk wurin da an kai shirka tun da an tambayi annabi a je a yi ibada wani wuri ya ce an taɓa yin shirka wurin kenan ya eh, an taɓa yin shirka ka a yi ibada wurin to Qadir ya ce don haka yan kadiriya su buge masallacinsu su kwashe ƙasar da eh, ƙasar ciko su yi rami su kwashe su yi rami sannan su kwaso wata ƙasa su ciki sannan su yi sallah nan ta yi don gana sun ka jingina mai gaba ɗaya sun kace shi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi yana abin gana da an ka jingina ma annabi Isa bai ji bai gani ba ana bauta mai to iri ne na Allah zai kare su insha Allah hada bakon muttafaqun ala sahihih أخرجه محمد أنا عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم أنا أبي بكر بن أبي شيبة أنا أبي أسامة كلا عن هشام shi ɗan wadiyo shi ya taɓa yin ƙadiriya gaskiya na ya taɓa yi ya faɗa ya ce suna cikin duhu sai mallan jibril ya taho wani mallami na mara ɗaya buzu na jan buzu ya ji labarin ɗan hodiyo sai ya taho to shi ya koya musu aƙida ta gaskiya sai sun iya raba su da wannan ɗariƙar shi almajiranci ya to inda ɗan hodiyo sai ɗan hodiyo ya ga abin da shi kaso shi ko gari sai ɗan hodiyo ya bi shi sai yana karanta da ɗan hodiyo eh, ya koya mai sha'anin addini kuma ya raba shi da wannan ɗariƙa in ji shi ɗan hodiya in ji abdullahi kai abdullahi na ka ba da tarihinsu wannan shi na kuka ji an ce ya yayi amma ya bari ai an farkon jihadi ne akwai maganar ɗariƙa ciki ɗariƙa kadiri a cikin farkon jihadi ne to amma daga baya da mallan jibrilu ya ji jihadi nan shi na maraɗi sai ya yi hawa shi ne mallan jibrilu ai da ta yi najeriya addini wannan lokaci can ahalis suna na tsinsa nan kuma shirkai na tsinsa hmm. yau shi na mallan jibrilu shi ya koya ma dan hoje sayyid a su maradi lokacin addini ne tsinsa suna ce tsinsa har yanzu ɗaya tana nan ga addinin har yanzu ga Nijar tana nan bisa ga addininta da Nijar da Mali dama duka a Afirka Mali na hidakwatar musulunci na Tombouctou. Mali to na dai sa akwai dalika shi waruwar ɗariƙa a ƙasashen yamma abuna ba mai ban mamaki ba gwamnati ta gwamnati ta ɗauke da lalurorin saboda ka shi ba abin mamaki ba ne nan na najeriya ai ko najeriya gwamnati ta ɗauke da abubuwan duk abubuwan da an yi na dariƙa wa kawo su ba a gwa'urinsu ba ba a gwa'urinsu ya kawo su ba ku sai in za ka faɗi wa gaskiya ko min saka ja maka tabiya ku sai shi ko karanta ku bai a ta dariƙa wanga da kwa ganin ta tijaniya a ga orensu ya gina ya gina ta Najeriya eh, abin nan eh, shugaban kasan nan ɗan ta'adda eh wanda kai ko ya na ba shi ya kashe sadaura ba to ni dai da yake ban zanna mali ba da haka ban iya ba da wani cikakken bayani na mali ban iya da ba da cikakken bayani na mali duk iyaka ta nan mararraba su zuwa tripoli iyaka ta ke don haka can ban san abin da a hakikanin tumbuktu ba ban taba zuwa tumbuktu sai dai akwai yawanci ne da lahiya yana yiwa mace don mu gani eh, yanzu babu na babu na tsawa akwai hituna ce hmm, akwai yaƙe yaƙe yanzu akwai yaƙe yaƙe yanzu a ah, nan wajajen senegal duk ai ga akwai irin waɗannan abubuwa Na ya haka wajen Tripoli kunga Libya ce duk akwai wa'annan abubuwa in an kama so cikin Niger nan dai ta san ma Tripoli ya an wuce Agadas kun ga nan wajen Difa duk wa'annan abubuwa suna duk ba mu natsuwa irin wa'annan wurare yanzu a da dai kan gaskiya duk akwai natsuwa daji dai na sahara ta yunwa ta da kishirwa mutum ya ci abitai ya sha ya kwanta haka nan suke cikin daji ni ban san yadda suka samu ba haka nan suke cikin daji na ga wani wuri na yi ta tahiya kila ya kai kilomita 200 ban ga inda rahi yake na ruwa ba sai bayan na wuce na fi wani wuri na iske wani rahi rahi na da gumbi irin wanga bakin gumbi da ruwa da wani ɗan gari kusa ga wurin to ni in ba nan ba ni dajin nan na agadas wanga inda rahin ruwa yake ba hmm. saboda ka waloli ga wurin sahara ce sosai rairai sahara ce sosai akwai inda titi yake da kwalta ta ecowas oh, godabin nan na ecowas amma akwai inda faltar ta riga an cire ta amma ba gyara an cire kwalta. akwai kan inda mun ka shiga da motocinmu har mun ka kai banga wata mota irin ta ba sai dai bus doguwa wata gwamnati babu mai karamin mota ko guda don karamin mota ba ta zuwa wuri mu dai na yan Najeriya da wa'azi ya kai mu mun ka kosa kallon mu dai suka yi da ƙananan motoci irin waɗanda inda duk mun ka sa sai su ta mamakin mu dai na yan Najeriya mun ka ka kosa haka Kuma mun ka shiga hannun ka dawo wuri guda mota ta ta tsaya kututturen ice babu hanya mun ka bi cikin daji sai mun ka bi kututturen ice taya ta ta mutu na tsaya kuma nisa wata ko iskan kware ba ta da kuma Allah ya tsare ta sai da ni kai a gadas ta kwanni gyara taya ta saboda haka mutanen suna cikin wahala kwarai akwai wahala kwarai wuraren ku yi musu addu'a Allah ya kawo musu mahita wa qala asim qultu li anas ibn malik akuntum takrahuna sa'a bayyana sawa da marwa anas kun kasance kuna kyamayin sa'ayi tsakanin sawa da marwa wa qala nama ce a da mun zamo hakan la'anna kanan min shi'ar jahiliya don ya zama cikin alamomin jahiliya hatta anzalallahu azza wa jalla sai da Allah ya saukar da wannan ayat inda sabalun marawata min sha'irin da kada sannan mun kaɗe bai kyama mun kaɗe bai damuwa to Allah ya ba mu ikon fara nan wani Allah shi mana jagora Allah shi mana ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu Allah ya kare mu daga dukkan shiri Allah ya sa aljanna ita ce makoman mu karance karancen gana aikin hajji da muka yi Allah ka sa ba karatun ɗaya na ba duk wanda yake zaune wurin ga Allah bai a sama aika wasu na kai mana muwafaka da darajar sunayenka ka azita mu hajjan mabururan sau da yawa bila adadin inda sau da yawa bila adadin inda hajji umra hajji umra sau da yawa bila adadin inda Allah ka gafarta mana mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi